الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو قاتا تبقى الله صلاة رجي بعمل شوي ولود تبقى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن شافوا هو يقول يوم القعدة وكنت في نهاية الكلام الهجرية na ji daidai bai shafo shi da mutu a nago hmm. ya july 20 shafo shi da mutu a bayan july 2018 kalenda yan miladiya ne hmm. yawa bai yi ta risala ya kaifa yu'addil muwazzafu al-amana zanen rana hutu amma na na ta ci gwani cewa su ne cewa lokacin wuce gwani wai tunoci gwani na ke kowai ticha ko kowai lokacin don fiso kowai lecturer ko kowai public officer kowai civil servant amma na na ta ci gwani cewa jojina man na kari ta su da mai ashe al'alamatu muhajjis abu musulun ibn samadil abad al-badr risalar nan inda ta ce littafiyar kutubu warasa da abu musulun muhammad labari badar juzi ya mutuwanci daga 3377 bolo 395 mujallar biyu shiga ga gaitin akhlaqun wa fada'ilun wa nasaihun wa adabun wa tarajum alhamdulillahi rabbil alamin ebukpata oludi tabatu ya Allah wasu na jari tabata ne wasalatu wasalamu a salatu ya ce ci mali aminci ne al'atamani atmalai na salatu ya wuce ga aminci wucin agu ne a amma ga shekun ga wani oludi tabatu ya ala sayyidil mursali ebe shi ce tuci bata wa imani muttaqin be shi ce da ke da ya ce cinan نبينا محمد النبي النبي محمد وعلى آله بذنوش وأصحابه بصحابوش ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من مزيد لم يكاد قلوب لي حد فايك يا دينا وعليك من جيه ويأتيتي من مدى يأتيتي من مكي جيه صلاة يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مغاية رشتيان tucijo nga yi duduciye daidai da sun yato ce na nga kare yin gado, nga ala shafafin uzumayo tun na ma jami da nabi adamu na har da karshe je da da bane da falala a ku nabi muhammadu sallallahu alaihi sallam na mamma ke la bayani da ya yanzu jan salatu ya nabi sallallahu alaihi sallam kan dora na rufu yana jan salatu ya nabi wa ga gada masallaci wani jan salatu ya nabi wa ga tiya masallaci wani jan salatu ya nabi wa ga di tayya na jan salatu ya nabi aga sunnutu na jan salatu ya nabi kawai ga ka sunna nabi kawai ki ya muhammadu ka wa sallallahu sallam ka yi ke abi alamun da ne wa nabi daga da wani famba da yi milatu a nabi da imani ji ne man ce ba duwa ya zami shi ya nabi na gai ala ali ala qil ala bas ala ja'far mace ba a duwa ya sahabi shi ya nabi muhammad na gai da shiga gunda a nabi a bari ma da jigani duya ma da ake ta ce a duniya musulunci wannan man ga amma ba zumana na fahadihi risalatun latifa hmm. littafi kokoro gidanan fi nuski lil muwazzafin na eje nasiha ya etuloci jina wal ummal etuloci wani almozzafi a yi ne fi sabanci ko da administrator shi al'ummal wane ga ne ulayin lebura ko al'ummal makamace ke yi ya kuma wiki jiki nga malaki ni mo ci ala ga ani kepo ni governor ko ci amu kwa ki ni ko ko ji de da nan do ci hmm. fi adadi ma o bi ko bi etia jiji e na laban min amaliye tujina ha man ga kalisa fi ka amalan ne ge fata fi ayat tafidu ha. ko ni a ji amfani wa an ta kuna aunan lamu alal ikhlasu na mu fe na ja taimako yakin islasu na bi ma'ana yakin alani a ta zo a ji musu kona fi ni ya ci gaba ni ya yi wa jiddi fi a amalihi amma kwa jikini ko mm. bi ya tume wal qiyami bi wajibatihim amma la na ki da tuna shi wajibi ta ci abana da lalo wa Allah lil jami'i at-tawfiqa wa sadad wa ba duwa ga bata ba fadei muri ba na je kanyana da da wàjíríà náà kó ìdọ̀dẹ̀ ìṣèjọba ọ́fíìsì rẹ̀ yẹn ní ìlú ìwẹ̀ ìtọ̀ mọ́ìsì àpò àṣìṣe àṣàṣà gbáyà ajé association lọ́wọ́ẹ̀ṣẹ̀ ajé association medical doctor kó ajé association yẹn teachers káṣí ajé mulan ajé imam islamic medical association ko abi association ya kuje shi ne iri sofirin za mu ci mu ga su ba ta za shi mu samu shi ma ko na wa ka gaskiya yi la mu san mana ne wala mu jere ba kwaji ko mura ko wuje makanta biya makanta ni wo ko jimi kan tan ja jo yi mu ga da su kiyo ba ko ga yi chief lunch e kula sa ku bi ina ma ju amfani mu ta yi na nan ya ko ga amma na saki bana nan azai gaskiya mun ga tun karima fi adai amana aya na shi wancin ce ga ya ci cikin amana nan ga aya ki mini aya yo fi hudul amanati sai ce go tsaya amana wa tarkin siyana bi gwamiya sa'inci Kawai na ya haɗa wajen da ya gane ta kwallon su daga inna ba a fi ka ku? ya amuru kun an to azi amana tila ahaliha ce ke je horo ga amana na ita ce gudu ya laye mai da tsara ke lawai ce ya gariga muya ne wai za a kamfin bainan na su ya muka bautu su tsakani ba an an ta kuma bil'adi ya yi bautu adalci inna ba a fi ka soko ni'imma ya'idukum bihi bene ne ga su kwe na wazi inna allaha kana sami'an basira a ke ka su kwe tsuyo ne wo umeyeni amma na ya jini amma na ya bana ta cinyona amma na yi mi na ta na ya mabiya na ta mabiyoto nan amana ya makwabci na tafiye makwabci nan amana yi ɗanji makanta na tafiye mambo nan amana ya man na tafiye ji makanta nan ɓata zandoro lẹ́wọ̀n jiyo zandoro lẹ́wọ̀n ci yamma ga ba hukunci ba hukunci bi adalci ya gaji zalunci mai baci bi na kuma mai baji hanyar mai malam tutu ya gaba bẹ́ẹ̀ ni ga sọ̀kọ́ ìjìnwá bẹ́ẹ̀ mọ́ni sọ̀kọ́ ìwúwo ẹni làndọ́rọ̀ gàgbẹ̀lẹ́ sọ̀kọ́ ìwúwo sai da maza ku ga ji kuji su kuji filiyonin ku ne qalat kathir fi tafsir ibn kathir daga tafsirin ayan nan bai yukhbiru ta'ala annahu ya'muru bi ada'i amanati sai ce ya labarin gauni ya ji foro gai da la amana shi ala amana shi ba da ila ahli ya bi nuna wa fi hadith al-hasan hadith ya وفي حديث الحسن عن سمرة حديث سمرة بن جند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل أمانة إلى من يتمنك أمانة شين يا ذلك لا أمانة يا وانا إذا الله يا وشي أيوه إذا لا يا ربو الله يا ذلك أيوه ko wa yi wa fi sanu ga salar ya jama'a yonin ana ga ya gaba ya jima ko wala ta kulman hanaka da na magaji wa kayinci na gaji wa yinci ma ga zama wa jihanci wata ku jihanci wa tibi na ku wata ku tibi na ku ya gata ga da ku ba ya je laifi dici amma ga da ba wa jihanci ga bu nga a tibi na ku a tuna mataki wa gona wa ya buci da ayu wa ga ayu za kirki wa ga ayu za dai rawawu imamu ahmad wa ahlu sunan imamu ahmad ibn hanbal nan bi ahlu sunan iga kuyo wa wa ummu jamil amanati ibn kathir nganna la mama na ibata alwajiba ala insani naji wajibi ta tin da wanjo da min hukukin lahi azza wa jalla min yaki shi yaso ko na wace ma zakiya la ibadi ta tin yuyo na min salati ya salla wa zakati bi zakai wal kafarati wani nuduru ko wa zakati wa siyam ko bi azumi wal kafarati bi kafara shi wal nuduru bi ni ce shi wa gairi zalika bi dai kyaucin madinaja mimma huwa min alayhi ko ni ne na ya mana ta ke zaune la yasali wa alayhi ibadi na wuya yana min wa min hukuki ibadi wani ni ga na wuce yau hakkin wuce ba zuwa ma la ba zuwa sashi ta ce sashi kalwa dari ke gina ina laya ga shi shirin wa ga da zalika ma ya mi nuna biyi mini yana kyauci mazin na ja mini yana eh, laya za in ce lafiya mana min gari tilai bayyana ala zalika nan za a yi karara ko tsirarrakin a can ne فأمر الله عز وجل بأدائها تيجي فرغالا معنى النجاتي فمن لم يفعل ذلك في الدنيا زانتي النجي شبانا وكذا منه ذلك يوم القيامة أقالنا قدوين فعل كياني أنا ما يدون حتى سقوش دوانا يا معنى تاتي حق الله على العباد حتى ينصف وتاتي وجيو أن يعبدوه ta yi wala yushriku bihi shay'a amma ga la yoro ko ba ci ma wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu je jan je ga ni be jinu ja ke ba ba ajibu tayi ni ne ake wuce jo wala ta loji inna salata kadita lil mu'minina kitaban mawquta sallai wa da ta kido zan wajin lokacin gudan ni ne ake wuce ga je dukiya na ku zakawa na wala zakawa ko wa tu haqqahu yau ma hasari ngo le wo muga ladu wo muga shi wadu de tu jana ga da kana waso wa ga kama inna tu zuna zaba wal fiddata wala yusrifuna fi sabilillah da yaso na da ya ga zarfashi abai wuce ko ce ci wani aya bushara da ba na tele min hakki na ta ciyan da wannan azu ya allazi ya ramadan ya allazi na abu ya nijar ma ce ku ci ba ne ku musu ya kama ku ci ba da allazi ne min kawai kula allakun tattakun min haji na kiyar tafi zarbin kafara wa za a wuce da ajiyar da gidan wata wani gole wa ji kafara wa mai ce ga wa ji wa mai ce an gole wa ji kafara kashi igidiyan ramadan ne wa waji ma wujin yani me ne wai don tamba ko yanzu ta ruwa yawa jike da na dika fara kaga za ne jiyan na jawuta so ba za ne iya so ko abin da fa kiyani wani ci wo bella mi tiye no che mi tu go na ngo le ka fara alama za to ko to yen sai ba kai hakke so ko bi amana ni na ta ci dole ba gaji wato mini wo be hakke ya ni ta shi hakke ya biyo haƙƙin hadita shi misali bayan principal ya makanta ya gwaji ẹ̀lẹ́ yìí ṣe ìbò lè ṣùgbẹ́ yà kó principal láti kí ní àbùkù kànlẹ̀ pẹ̀lú lówó yẹ ní kànlẹ̀ pẹ̀lú wàrà owó bp kànlẹ̀ yẹ food ka zai wale zane fata uja ta yi e gidan nare har ji makanta na gidan wata ma ki Allah ya ji makanta gidan ne gidan adela ko ibe na kan yun ala ta ma ji je pe mojo ko ji ga na ko zane wa ma na ji ni to ko ni to ko ji ga na ko da shi shi principal makanta ba fagan mai duk principal ne kayan da sakan da ko ya gona eh hmm? a ne ko ko ga da ya principal ga da ne wala ce mun ba ta to so an da shi bribery no a hmm. fi go ko staff ruwa ki fi makanta eh je makanta amma ka kuma so mai da ga da su don ga ko ba ya mo pe wa ne to an do wa da to la ta ko ka da bayani ɗan fi gaya a ne gbogbo lanar lawon rashi wani murta shi sakwa lanar dubbe zane ciki nan zane labirai ya zarta zane laya ne yau ya ci gina na shi alaka to na gaza ne gishi na bani nan ko ya zashi shi wani principal da ba misali gore wani jikiyo wa ɗungo dole wa jajin saka ne sa koyo wani kan gidan wani lokacin gugu nila nonwi nye wakura la kazama lo kura ni ero na kaza ji la kazama lo kura we o na ka kishan ka ti yo bare ne bata kiyo amana ji de mini sura na ma mini sura na ma na ji da yayi ci mini sai principal ne ta ji ne ga da ko ga ci wa ɗaya da littafi continue makaranta wato kaga ya zalaba su yan da jadu da kwaliki ya ne wa kaulu ta'ala man da Allah ya wargaci ya yi wallazina amanu ya ne ga imani jinan la takunu Allah ya gaji su kwalinci ma war rasula da mai gaji dukiyayin ci ma wa amana amanatikum ya ga amana ya ji ma idan amana titace gebe in ma ne idan titace ji boshi ya amana titace mun wa an tunta da ruje su mun jimin qala ibn kathir al hafiz ibn kathir tafsirin al tafsir al quran lazim ya rubu ga wal qiyadat ta dunu ba su sigara wal kibar na qa'in ci wa la ban dunub to wa ji to ci ko allah bima wal mutahdiya za nole to na labban ya da wasu da shi ta shi ko ka'inci na zingwalo ki balanu lọ́gbọ̀n tó níbi ìdẹ́wọ̀ ọ̀sọ́gbọ́n ní ilé ju láti um, lé ju wọn ọ̀sọ́gbọ́n ìgbà wọn àlábọ̀ àmọ́ tó níbi ìdẹ́wọ̀ lẹ́kí àjìnbé egun yóò tó níbi oṣù um, dàgbé um, hmm? lọ́pẹ́ ní bá tààjọ sí ní àti àjọ́tò rọ̀kàlá nínàbí tọ́là nínàbí tọ́là àná àníbìnàbá wọ́dọ̀kúrú àmáná tí kù gáàlá àmáná aláàmàlù lẹ́kì ìtẹ́mọ̀lọ́wà ní hajjiba mẹ́tún يعني الفريضة معنى تو فريضة يقول ما لا تقول أثمن ما يجب لا تنقضوها يقال لو أمانة مش أصلا لا يجب لو كتبا في كتبا هذا كايا قد أقول تجمع أظن في رمضان ويبلاتي وندجو وتنع ma ya fi awon maji ba ni ya yi mata haila ba mata ne fasu ba gaji ciwon gajin rungu wa ga ba da kimna soko ngwa na mun inú rẹ̀ tí ọmọ ìyàwó ojú ìyàwó sí wọ̀ wá jẹ̀lọ yúná túnfù wọ yúná àpọn náà káàbọ̀ báwọ̀ láwọn ọmọ àti wọ yẹ fún wọ wọ́n rí àti tí ọmọ káàbọ̀ tí wọn àsọ̀pá lọ́nà káàbọ̀ ọmọ tí ebe tó máa dị sẹ́ni bí àwọn ẹgbẹ́ni kò wọ́n fòtò fún àlejò lárọ́ òkúdó àlàkùn ní ìjára lẹ́ni na lọ hajj ájì lè jẹ́ na fi ruwáyé tí ruwáyé ló ṣe mọ̀tò wọ̀lá látọ̀ kúrò láwọn rọ̀sùn yọkúrò lọ́dẹ tẹ́lifí ya na kárí máa fíà ŋa yẹla sọ̀kọ́ bẹ tu wato waga suna bi lugo ta dale su kuma wa amana ko kuma yato tuni ko wa mage wa magai jine to akila da matace wa gona wacce mace a farilla da matace wa gona wacce mace ismin kiyo wa minoji wa minoji ayyuci wa qawli ta'ala wa su kula su ga inna aradna al amana ala as-samawati wal ard amana yura ta saboda ki wajibal to fatishi fa baina yahminna amana wala launa wa shafna minha amma fi wu to sayuko na na fi wu da su innahu kana zalman jahula zangi nu la na wa ke da wa hamala al insan zanja amana uchila innahu kana zalman jahula lalle zangi wa jiza wa jiza wa jiza ne jiza ne ma jiza ce na mu قال ابن كثير ابن كثير رحمه الله ويقول بعد أن ذكر أقوالا في تفسير الأمانة بان تبجيتين فصلت يا أمانة ومنها الطاعة والفرائض لهم إملاك سقوم إتو فريقا لما سقوم وجينا ولوجي والدين دين باتين والحدود كو دين تقيا كاشي

وهو أنه إن قام بذلك أصيب إتميم إذا قالت نجاج وزلادة وإن تركها أوئب إذا ما قول هو أفنشو ويسلى ويسعزنا ويوزكا ويلواجع ko wai jin adalca wai su amana wai cin ake yin doya wai cin ake yin ba wọ́n wayi ìyẹn tẹ́jú wọn àbí a ló wọ́n lè dọ̀ sí ó tíì tíì wọ́n tẹ̀mú kúbi tíì tíì wọ́n bàdúrà sọ̀kọ́ àgbélà tó tí wo ẹgbẹ́ ilé sọ̀kọ́ gbójú ló ní kí àná ó jà wọ́n ilé àgbẹ̀ ṣìṣì wọ́n ti ṣẹ́rìkà kóhùn ẹ̀wúzà kóhùn ẹ̀sánba kóhùn ẹ̀jìbọ́tì kóhùn ọ̀sáláyà kóhùn ẹ̀jìgìrìmọ̀ nkẹ́yì kóhùn ẹ̀gbọ̀ntíká kóhùn فقبل هل الإنسان على ضعفه وجهله لأن فاتل عن يوغو يوغو يوغو بجارته وظلمه da zalunci illa man waffaqa Allah da wanda su kwaji dacewa ne su kwaji jami zai su kwaji dacewa ne wabin da misali wa qawluhu ta'ala sai ba su kula tune gaga zina hum amana amanati wa ahdihim rawun Na ce zai je lagwata na mana gangani da alkawali ya ji da alkawali gutsanin قال ابن كثير ابن كثير قال أي معنى إذا تؤمنوا لن يكونوا أجا معنى لا يأتي معنى وإذا عاهدوا لن يبدروا أما قال لكل شيء إلا لكل بعض فمن تشجعه بالآدي يقال يا لكل شيء الآدى كان مسؤولا Wa وهذه صفات المؤمنين ne sifar mumini shi wa zibdu ha su duma sifatul munafiki mun sifa munafiki shi kama wara da fil hadithu sahih kan ne da hadith na ta suna gan ayatul munafiki salat ala munafiki buta idza haddatha kadaba la daga ga mana waso wa idza wa'ada akhlafa magana ni kawai wa sha wa idza kinina amma ga amana lai khana wa lai jiji وفي رواية رواية تمنى إذا حدث كذبا نقدر نقمنا a وإذا عاهد قدر مقاجي عن الكوري ما تجيها ما شاء وإذا قاصنا مقاجي مقاجي بذيسكم فجرع malagi bí màá náà lánàá mú shi ká ṣì ń bá sùn ìgbẹ́ lókù yóò sóbì nìkan wọn àfà àti wọn ya ma máàrẹ̀ ṣíṣì wá àpéjìmẹ̀tì gbòdó gómìnàtì fẹ́ẹ̀dà túbà ẹ̀sùn tọ̀tẹ́ pátá ọ̀dẹ́ mọ́kántà wá ní dákíkẹ́ mọ́kántà ọ̀kà mẹ́tí mímọ̀ fún ẹ̀sùn ní bẹ̀bẹ̀ bí mọ́ máàrẹ̀ ṣíṣàlẹ̀ ga wọ́n àlọ́ mọ́kántà fẹ́ fúgbọ́ gáàbù kí lọ́dẹ̀ dàbí mọ́kántà máàrẹ̀ tó su lọ́wọ́ sannan su amana zanen kwari wọn mutu alikọọli ń jiná ńlá mutu alikọọli à ṣe ṣe mọ̀ká òkú bí òkú bí ebi ní bẹ̀rẹ̀ fi àwọn ibi bí ọ̀nà kantawo wọ́n yóò nà o gbogbo wọn lóko dàtà gbogbo owó ẹ̀ pàtó ìjáde jẹ́ àní ẹ̀rẹ̀ sálà ìgbà láàbí àwùrọ̀ àṣàkójúwò màgá ebi fi ìṣẹ́jú wòjì gbé yí ẹ̀ kó gbé chairman kó gbé commissioner ko gómìnà kó tó náà lè fi bẹ́ẹ̀ kí àyẹ̀wò ni ẹwà aláàbí kí ẹwà aláàbí à kú gá ẹ̀gbá sófì káàdì kú kú gá ẹ̀jì ìzáwó kàkú kó àyẹ̀jì tẹ̀fẹ́tì ẹ̀dá ẹwà zùmọ̀ kú ẹwà kí ẹwà wọ̀ ọ̀tọ̀ ó lè lè àná a tẹ̀lé ko tikiwu da wa yi gina wajen wucin wajen daga ngawun fili waki ni eh, wutubu ko? kufani don mu yi baya ko cikin ce makanta ne ko? wani ɗarki yanyan ɗana abu wajen gada nan wọ́n jí mí ní súra náà máa náà jẹ́ òtún ló ti náà lára sáṣe máa rẹ̀ bílọ tó mọ́tò kàràtún àrẹ̀ bílọ kàtún àdínì ìdá wọ́n à lọ́mọ káńtà ò kí ákíátà wọ́n à túnbà wọ́n kò bí kí ní à títà lè jẹ́ pátá lẹ́yìn ìdájí ká àkújọ àmọ́ máa rẹ̀ bí wọ́n mẹ́kántì ọ̀bẹ sùkú adé discipline master rẹ̀ àmọ́ máa rẹ̀ bí káàbẹ̀ discipline master nga pé àjírí káṣú pé ní ìjà pé jẹ̀ súnú bàbá ẹ̀jì gáàdì fẹ̀yìntà kàdúrà àti àjẹbòye kàtí ló tó wéwu náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní pátá ìdí ọ̀ ẹ̀bùdì méje jí fàrúwa náà bebe ganci kusa shi ya dotu roci shi ndoci mai bako ne ga shi ya na yi ma'ana staff ndoci da tambayar principal staff ndoci mini minister da tambayar commissioner staff mini ya jamayo da tambayar biyo da tambayar pamphlet staff ndoci da tambayar director so staff mai ga ala nke ajiye lamari

zanu ci ban ba su ba zanu sa mai makon waju na fiye yi na ne ga alala sai ne jirgin nan nan lamar ci ya tasu e nan nan kan da kuma kai jon za ka nan wele ka nan za ka nan wani wani ya bon ya bon goyi wuji yara yi ya bon yin laba an yala ji a ci mai kawai zanu ci maga su ba zanu sa ɗan e yi ya ne yawan sai jiri ga wule yi a ne yi makon shahadar zuri sallallahu zanu wa coto ga su ba su zanu sa yan nan wa ji wa ci goya ne kuma kuma an ga ga me yau sharo zai ka zo lugo yan ka zama goya ka zama din kaza ka zama ga da alƙar ga zo ga din ka zama amma ka zama wani to wannan wa kin go yin wa kike ne su ne da da ko matsayi ne ji matsayi wa ga yin doro ne wani ji na wani ke wa ji tinyi hmm. hmm. zanu ci ganci masu kun fi ka bugu biyu nga tafiye da bici ci shonin gawa ne kan bake ta ba ta mani ke su gawa ne kayan a nan maka zuwa jayi zanuwa ci man musu kugwa o ga ji ka dago ga ji ka zo ga mata obi awon ti an wa nya woro ci ne ba ta sura ya ma na ji iri da je lufu fitu ne tulo ci ne ina hmm. inna la la ya ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim ce ta yi hali da ba ta tura mini hadi kiyo ta tura mini ya ji ya kafin ya wannan wallawa ala bi sawab wa ilayhi marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu